بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى اسلامي ريكاردينج سنتر افرس اكسبلينيشن اف كتاب التوحيد باي جعفر محمود ادم ناو يو ار ذا 11th كيسيت رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رايت الله السلام عليكم. barkanmu da sake saduwa a wannan darasi na sha ɗaya ko yau wannan shi ne darasi na sha ɗaya a wannan yammaci na sha uku ga watan takwas sha hudu ne sha hudu ga watan takwas hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace kuma da sha hudu ga watan sha biyu a inda za mu tashi babun la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah babun la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah abinda wannan babu zai karantar da mu ne la yuzbahu fihi lillahi la yuzbahu lillahi ba a yin yanka domin Allah bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah a wani wuri da aka keɓance don yanka domin wani idan ya kasance ga wani wuri masu bautar gumaka sun saba sukan zo da dabbobin su yanka dan neman kusanci zuwa ga wannan gumaka nasu to ba su halatta kai musulmi ka kawo ragon ka yanka ko da lai ne a wajen ka ga ragon layya in ka ne domin Allah ragon suna za ka yanka ne domin Allah ya fidiya duk za ka yi ne domin Allah to baya halatta ka je ka yanka a wurin da masu shirka suke yanka dabbobin su duk da cewa kai abin da za ka yi da'a ne yanzu me yasa aka hana ka domin kada ka yi kamance fihi a cikin wannan masallaci abadan har abadan abada la masjidun ussisa ala taqwa lalle fahasa min awwal yawmin kun ranan farko da aka gina shi harsashin da aka ɗaura an gina don neman kusancin Allah masallacin da yake da wannan sifar a haƙƙo an taƙo mutum shine mafi kankantar ka tsaya a cikin saban ibada fihi rijalun yusabbuna an yutsa ne waɗanda suke fata suke Allah yana kun bai zo ne wannan aya da matashiyar magana matashiyar magana dai tana cewa da mu ba za a yanka ba don Allah a wurin da ake yin yanka domin sa to sai aka kawo wannan ayar la ta tansihi abada wanda take hana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wani masallaci da munafiki wanda ya shahara a wurin malamin tarihi da malamin tafsiri da suna masjidu birar masjidu birar waɗanda suka gina masallacin sun gina shi ne ba don neman kusancin Allah ba sun gina shi ne don su rinka haɗuwa suna tattaunawa yaya za su kawo wa musulunci cutar sun gina shi da nufin wajen wata rana ma su nemi annabi ya zo ya yi sallah wajen dan su far masa su masa cikin wajen ga masallaci a tsaye kowa ya zama zai dauka cewa ibada aka gina domin ta amma ga niyyar da take da take kina Allah ce wallazi nattakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun su ne waɗanda suka riƙe masallaci don waɗannan manufofin adiraran dan cutaswa ga annabi dan cutaswa dan musguna wa musulunci dan su rage adadin masallatan da ke sallah a masallacin annabi su ɗauki rabi su bar ma annabi rage wa kufran dan bijire ma Allah wa tafriqan bainal mu'minin dan yunkulan laba tsakanin mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl dan su mayar da masallacin ya zanto irsad wata matattara, wata cibiya liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl ga dukkan wanda yake faɗa da Allah da manzon ya zo a bashi matakka zo ne shine manufofin da suka suka gina masallaci amma tare da haka wala yahlikunna in aradna illa al-husn za ka ji suna rantsuwa suna cewa in aradna wallahi ba abinda muka nufata da gina masallacin mu illa al-husna sai aiki na gari Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya san ƙarya suke ba wani magana aiki na gari duk ga yanzu to Allah ya san ƙarya suke yi to tunda ƙarya suke yi manufar gina masallacin ta canja sai Allah ce da annabi to la ta sulfihi abada irin wannan masallacin da aka gina kan wata manufa karka yadda ka tsaya a cikin su dan yin ibada har abada Lamar la masjidul qudus ala takawa lalle masallacin da aka azhar kafin gina kan takawa min awwal yawmin kun ranan farko ahabbu an takuna shine yafi tantanta ka tsaya a cikin sa ibada to wani masallaci ne wanda aka azhar sakin sa bisa ga takawa tun ranar farko masjid kuba haka wasu kuma su tafsir shi saboda awwal yawm anan gurin ai awwal yawm da nabi sallallahu alaihi wa sallama ila al-madina farkon lokacin da annabi zo madina dan kafin ya je cikin garin madina ya tsaya a unguwar kuba aka gina wannan masallacin sannan ya je can madina kun fahimta da ke waɗansu kuma suka zana ba masu da kuma bane shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi akan haka ingantacce waɗansu mutane suna rigima guda biyu wannan na cewa wato farko masallacin da aka gina akan takawa shine ku ba wanda yace masallacin annabi sai annabi ku ce wallahi la masjid innahu la masjid hadha yace wannan masallacin ne to amma masjid kuma kuma hadisi ya tabbata sai shi ma shine awwal yawm shine awwal masjid wasu ta hadisin imamu ahmad da tabarani da sauran wasu malamai da suka rubuto shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da wannan ayat ta shafa annabi ya kira mutanen ku ba yace wani irin aiki kuke har ku ubangiji yayi bai ku a cikin qur'ani bin yace fihi rijalun yuhibbuna an yatafahamu a masallacin akwai wadan kuma zaje da suke kansa wani irin aiki kuke har ku ubangiji yayi bai ku a cikin qur'ani suka ce a ah, mu dai muna da makwabta yahudawa kaga muna jahiliyyar su ba mu san idan mutum yayi bayan gida ko yayi bawali ya kabo ba to da muka yi makwabtaka da yahudawa sai muka ga lokacin da mutum zai zai ban daki kan dauki ko da ruwa a ciki idan yayi bayan gida ya yi tsarki mu ma sai muka koya a wajen su yace to wannan shine Allah ya jefu saboda shine abin da ubangiji ya jefu da shi kama ruwa idan an abin mahallin shahid a nan gurin kaga dai mutanen ku bane annabi yake da yake musu wannan tambayar to ya nuna kenan su ne masu musulatin da aka yi bakin to shine ibnu kafir ya ai bakin sunan tsakanin wancan hadisin da wancan hadisin masallacin uba an gina shi akan takawa masallacin annabi da ke madina an gina akan takawa ba haka annabi ba da labarin wancan ya ba da labarin wancan ayar duk ta kashe su biyan wallahu yuhibbul mutahhirin to kaga anan gurin mahallin shahid anan gurin alaka da ke tsakanin matashiyar maganar da ayar ga masallacin mutane sun gina wanda an san masallacin sai ibada amma sai zan to meye manufar sai ibada ne a'a ban masjidan zirarar farko ya hakuri da biya وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله من هو في غدانوا هو دكان سمونا من a ciki akwai cewa Allah akwai rabin mummune akwai mayar da wurin ya zanto cibiya ta masu yakar Allah da manzo akwai yunkurin cutarwa da annabin da musulmai gaba daya yanzu waɗannan manufofin sai suka ɗauke masallaci daga manufarsa ta asali zuwa ga wata mummunar manufa to tun da haka ne baya halatta ka je kai sallah a ciki dan haka aka ce da annabi la takum fihi abada to tun daga shi sallah babbar ibada ce an hana ka yi ta a wani wuri saboda wannan wurin an yi shi ba dan Allah ba to haka yanka ma ibada ce duk da zaka yanka dan Allah baya halatta ka yi ta a wani wuri da ake yin yanka ba dan Allah kun fahimta alaƙar nan za ku gane cikin mutum Muhammad ibn Abdullah ya kulla babin kuma ya kawo aya ka rasa menene rabbi tsakanin matashiyar magana da aya to wannan shine alaka tsakanin su tamnaya wai ki ta da magana kenan masallata ne guda kuma sun zanto masjidul durar masjidul durar da za mu iya yin cewa matsala matsala ce wannan wadda ko da yan bid'a maratib ne suna kan martaba martaba da wannan akwai wanda wannan ya iya da fito akan masallacin su akwai wanda wannan ba zai da fito akan masallacin su da haka ba za ka iya bada hukunci am ba li afrad al umma ina ba da gabu wa an thabit ibn al-dhahhak radiyallahu anhu qala نذر رجل أن ينهر إبلا إبلا جدوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما وأن حديث أنكر وجد ثابت ابن الضحاك ابن خليفة الأشهلي sahabi ne mai daraja mai falala yake cewa nazara rajulun an yanhara iblan bibuwana wani mutum ya taɓa yin bakance na cewa zai yanka iblan idan an ce al-iblu raquma lafazi ne wanda yake da sidar jam'i laysa lahu mufradun min lafzihi baya da mufrad a lafazinsa sai dai a ma'anarsa a bako arba'ir alba'ir ko aljamal amma al-iblu jam'i wani mutum yayi bakance an yanhara iblan yace zai je ya yanka raƙumansa dibuwana a wani wuri da ake kira buwana wani gari ne ko wani ƙauye ne da ke gangaren maka waɗansu suka sai a'a ya fi kusa da garin yambo a can kusa da bakin teku wato bahar mali kenan a yau duk da aka kasar saudiya wani mutum ya yi bakance zai je ya yanka raƙumansa a wani wuri da ake kira buwana an gane ku fa sa'ala sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye annabi ni ne ne ba kance zan je buwa in yanka rakuma in ya halatta ba fa qala sai annabi ce dashi hal kana fiha wasanun min awsan al-jahiliyyah shin a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan mutanen jahiliya da ake bautawa a'a garin buwana na mu san ya har da wannan ba ba san wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa a wajen ba sai قال جاء النبي ساكتا فهل كان فيها عيد من أعيادهم إن أولا ولي نبوانا wani idi da mutanen jahiliya suka saba yi dan an ce idi shine dukkan wani abu mai maimaituwa in ma duk mako in ma duk wata in ma duk shekara wurin da ake yin bikin akan sa masa idi ayyukan da ake yi ana sa musu idi ranar ana sa musu idi dukkan wani abu wanda yake maimaituwa duk mako ko duk wata ko duk shekara ana kiransa da suna mai idi sai sai toshin akwai wani buki daga cikin bukukuwan mutanen jahiliya da suka saba yi duk shekara ko duk wata akwai wani taro da mutanen jahiliya suka saba yi a wani zamani sananne annabi na so ya bincika da me manufar da wannan mutum ke so dole sai ya ji sun zai yanka dabba yanda an tambaya babu bincike to kuma za a tambaya shin akwai wani idi da mutanen jahiliya suke a wajen qalu la sahabbai suke babu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yake da shi awfi bi nazrik sai ka cika bakantanka fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyati Allah lalle babu tuko babu biya ga dukkan bakantan da aka yi shi in ya kunshi saban Allah wala fi ma la yamliku ibn adam sannan babu tuko ko biya ga dukkan bakante da dan adam yayi cikin abin da bai mallake shi ba ba mallakarsa bane mallakar wani su hadisi imam abu dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce haka ibn hajar ya inganta shi cikin tafsir labir haka sai na sai albani cikin tafsir al-miskat wato ne tafsir miskat masabin to abinda wannan ke nuna wa ba kan ce dai ibada kuma ba kan ce kamar yadda tarihin sa yake shine mutum ya lissafta wa kansa wata ibada wadda ba wajibi ba cewa zai yi ta mutum ya lizinta wa kansa ibada wadda kafin ya lizinta wa kansa ba su zama wajibi ba sai shi yanzu ya lizinta wa kansa cewa sai ya yi ta to wannan ba kan sai iri biyu ne ko dai zan to mu'allaq ko kuma zan to dai mu'allaq ba kan sai mu'allaq kana da dan uwa bai da lafiya cikin sai matakar wani ya warke daga cutarsa na yi alkawali tsakanina da ubangiji sai na yanka rago na yi sarka da wannan ya zanto ba kan sai mu'allaq kara ta yarda sadakar ragonka da me warakar dan uwanka ko ka sai iyalinka tana da juna biyu matakar ta sauka lafiya kai alƙawari tsakaninka da ubangiji sai yi azumin kwana uku yanzu wannan ba kance ne kuma mu'allaq tara ta yadda azumin kwana uku da me da saukar matanka lafiya yanzu kana nan ba wajibi bane yin azumin nan sai ranar da sauka lafiya tana sauka lafiya ya zama azumin kwana uku ya lome wajibi a haka ba wajibi bane ka sai ka tsara ka tsara go ka yanka kai sadaka amma da ranar da uwan ya tashi daga rashin lafiyar nan ya zo ne ya zo wajibi to wannan shine bakance wanda yake mu'allal ka ratayar da wani abu cewa idan ya faru kai ka an fahimta ku to irin wannan bakantan makaruhi ne mutum yi shi in yi din dole sai ya cika amma ko makaruhi an fahimta ku saboda abin da yasa yanzu ga wani abu wanda yake ibada ne kubanci ne ga Allah amma ka ki yi ki kai tsaye har sai da karatar da wani abu na duniya da sai Allah ya baka cikin nan gani ita ko ibada ana so ta zanto akwai ikhlasi a cikin ta an yi ta dan Allah din tsantsa ba dan wani abu da ake so ba a duniya sai dan lahira rajiyar da wannan shine ya rage karfin sa daga ibada ya zanto cewa har karfin ya shiga cikin kun fahimta ne ba kance na biyu shine wanda ke gairu Allah. ba rajiyar da komai ba haka kawai kana zaune sai ka ce lillahi alayya an atika abdi fulan na ji na gani alkawari tsakanin da ubangiji zai yantar da bawa na wani na ji na gani alkawari tsakanin da ubangiji zan azuci kwana uku na ji na gani alkawari tsakanin da ubangiji zan ce da a ashirin ko talatin ko wani abu makamanci kalli don tarwa kanka abin ba tare da kara ce wani amfani da kake bukata ba a duniya to irin wannan ba bakantin shi babu karfin a ciki idan mutum yayi yana da wancan na farko akwai karhanci kun fahimta ko to a take da wannan shine bakan to yanzu wannan bawan Allah yayi bakan ce cewa zai yanka rago amma sai ce sai ya je gari da zai yanka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ke bincikar menene hikimar zuwa wannan gari shin akwai wani gunki ne da mutanen jahiliya suke inda akwai gunki a wajen annabi zai bar shi je cika bakin ba zai bar shin akwai wani idi da mutanen jahiliya suka yi a wajen inda a ce akwai wani idi ko biki da ake na jahiliya ko na maguzanci annabi zai barke ce wannan zai barke yayin da ya bincike wannan yace babu komai sai ce aufi bi nazu ya kace ba wato dai anan gurin mahallu shahid anan gurin kenan dukkan wurin da aka tanada domin saba ma Allah baya halatta kai ta je wurin ko da bautawa Allah zaka a wajen duk wurin da aka tanade shi dan sabo ba ka zuwa kai ibada a wannan wajen shine malamin suke fada da wannan suka ce yana daga cikin wannan ko kama da wannan yadda aka karanta mana sallah lokacin hudowar rana da lokacin faduwar annabi sallallahu alaihi wasallam dan a wannan lokacin wato masu bauta wa rana suke faduwa su yi mata sai mu aka hana mu yin sallah a wajen duk da cewa lokacin da muke sallah wani muke bautawa Allah amma saboda zamanin idan muka yi sujada za ta yi kamanceceniya da sujadar masu bautar rana sai annabi ya karanta mana yin sallah a wajen duk da cewa sallah ibada kun fahimta ne ko wato kenan wannan na nuna yanke alaka ta dukkan kamanceceniya tsakanin al'ummar musulmi da al'ummar da bata musulmi da ya ba al'ummar musulmi al'umma ce mai cin gashin kanta ba al'umma ce mai ta kalidanci ga wata al'umma ba ta yi kaɗan wata al'umma a bayan kasa a ce al'ummar musulmi su za su bi sai dai musulmi su lalace ta yi kaɗan wata al'umma a bayan kasa a ce ita za ta ba da samfuri na rayuwa musulmi ki koyi a wajensa sai dai musulmi su bayar a yi koyi a wajensa dan kullum ka'ida shi ne idan an ce wannan haki ne wannan kuma shine ake muhakatin sa ma'ana wannan mai koyo ne wannan kuma ake koyar sa to galibi za ka ga shi mai koyo shine mai rauni wanda ake koya kuma shine mai mai karfi wato kai koyi da wani ma ya nuna kai gajiyawarka da kuma itirafin ka da karfin wani in kana son ka tagashin kanka yanzu ko baka koyi a shewa in ana so a nuna turabu sai ka ba sai ka ta ka yi ne an daina koyi da ta kalidancin sa kayan su a daina ta kalidancin al'adu irin nasu a daina ta kalidancin al'amuran su duk wanda suka shafi su tsara da suka kawo na rayuwa a daina ilimi ko wannan dama ba nasu bane kyauta ce ta Allah gaba daya ma ba wuce su min ilimi wannan kyauta ce ta Allah gaba dan wani ya sani wani ya koya a wajen su ba babu komai amma da ake koyon su tsara su ka tufafin su irin aski nasu al'adun su komai da komai irin nasu ya nuna gajiyawar shi mai koyon yanzu shi rago ne ba ya da nashi sai dai in wani ya ya dauka ya yafa ya gaji ya je farki kuma sai ya dauka shi kuma ya yafa ja sai yake sawa baya da mai an gane ku sai annabi ta shi auki bi nazari tunda dai babu wani ya da wani abin da mutanen jahiliya suke dai ka cika ba to wannan umarni da annabi ya cewa auki bi nazari umarni ne to mun san dukkan umarni in dai ya zanto babu wata karina tare da shi akan ɗaukar shi ne a matsayin wajibi ba a cire shi daga wajibci zuwa ga wani abu daban sai in an samu karina da ta hana wajibci to kaga nan umarnin annabi sai auki bi nako fita ba ka san umarni ne na wajibci yadda zama dole sai mutum ya tafi wannan ba san a wannan wurin abin da ya shafi abu guda biyu ba kan sai kanka sannan kuma wurin da yake zai yi ba kanka ina ba da gumfa lokacin da ya zo yana tambaya akan me ya tambaya akan abu guda ɗaya ko akan abu guda biyu ya zo ya tambaya annabi cewa shi dai yayi bakance zai yanka an yanhara iblan bi wala abu guda dai ya tambaya farko yanka raquma na ko ba wurin to da annabi ya tashi bincikensa bai yi bincike akan raƙuman ba sai ya bincike akan wurin in wannan wuri akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya in wannan wuri akwai wani idi da mutanen jahiliya suka yi sai duk aka ba shi labarin babu ɗaya daga cikin wannan yanzu annabi tambayar da yake yi yana tambaya game da rakunan kuma yana tambaya ne game da wurin da za a yanka rakunan wurin da ya gama gamsuwa da cewa wurin ya cancanta a yankan ba komai sai annabi ce aufi bi nazar duka ba cancanta to wannan umarnin ya shafi yankan rakunan ko ya shafi wurin ya shafi duka biyu to yana fa'idantar da wajibi ko mustahabbanci ko halatta idan muka kalli raƙuman wajib idan muka kalli wurin halal kun fahimta da kyau idan muka kalli raƙuman wajib idan dole ne mutum ya tuka mai bakanci amma idan muka kalli wurin inda yanzu da wurin babu dama abinda ake jin tsoro menene hukuncin yin yanka a wajen halatti ko wajen halatti don yi ta yanka a wani ma yayi in yi ta kuma yayi yayi a bara kuma dole sai an yanka ko a ina ne to kaga kenan wannan umarni zai shafi wajibi in mun kallara kuma zai shafi halatti aw fi bi nazari fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyati llah ba a cika bakance idan mutum yayi bakancen zai saba ma Allah an gane ku sannan ba a yi cika bakance cikin abin da mutum bai mallake shi kamar ka ce idan wane ya warke daga rashin lafiyar sa na alkawari sai na yantar da bawan wane bawan nan na wane ai ba mallakar ka bane ba dan ne zaka yi bakance akan shi sai na bayar da motar wane sadaka ai ba zaka bane sai na bayar da gidan wane sadaka fi sabilillah wannan ba za yi bakance akan shi dan da ba mallakar ka bane ba shine wala fi ma la yamliku adam رواه abu داود wa على شرطهما shartihima على شرطهما ala shartihima yana nufin sanadin hadisin yana kan sharadin bukhari da eh? Eh. wannan bai zama ba kai bikin yanzu wani abin da zaka yi na godiya ke wannan abin da yake cewa mutum bai furta ba ba ta ta yi wuce yake bari ya yi azumi don godiya ga Allah wannan ba wani ba ya da alaka da batun eh, ba ya da alaka da batun sai ka tsira azumin nafila dan nuna godiya ga Allah wannan eh wannan ka faɗa ne kafin ta haihu bayan ta haihu sai ka ce bari in yi ya goma dan godiya ga Allah wannan tsakanin ka da ubangiji kikan ya zama baka amma ba karata yadda shi da haihuwar ba da ba kan tikin ko ma ta wata riya eh ai bai rata yadda azumin da haifuwar ta eh godiya ke ga Allah eh na'am eh ya dace da ne wanda yake mutum ne ba tantace cewa sati mai zuwa litinin mai zuwa ko talata mai zuwa da ya alƙawali zan yanka rago sarka fi sabilillah sai aka waye gari wannan litinin din ko talata ta zanto ta dace da kirsimeti to ba za ka yi ba sai ka bari sai ranar da ta biyo bayan ba za ka yi ba saboda karka ta mutum ne shi ne tsanka muhallin ta wannan misali ne ta kawo mai kyau wanda ya kara fito da matsalan sa amma yana ba dai zai ba ranar yawwa fihi masail al-ula tafsir qawlihi la takun fihi abada a wannan babi akwai matsaloli da zamu fahimta matsalan farko mun fahimci tafsirin fadin Allah ta'ala la takun fihi abada a cikin suratul tauba الثانية مسألة تبيو أن المعصية قد تؤثر في الأرض wato wani lokacin sako yana da tasiri dangane da ƙasar da aka yi sakon ko wurin da aka yi saban ko garin da aka yi saban ko wa kazalika sa'a haka sa'a ma tana da wannan tasiri duk da cewa ita asalin kasa din ba ta da laifi amma kasa idan ta shahara da cewa wurin sako ne wannan yana da tasiri kenan zai abin da ya dagula al'amarin abin wannan zamu iya fahimta haka ko da a cikin hadisin nan da wani daga cikin banu Isra'ila da annabi ke ba da labarin yayi laifi ya kashe mutane har kai sai ya zo yana so ya tuba sai dai samu wani mai ibada yadda da shi ne na kashe mutum ɗari na sai in tuba sai ina da tuba wai mutum ɗari ya ba kai ba su mutum ɗari ba ɗaya ba kai ba su sai da sana ba kai ba su sai ka da sare ya cika su ba su momi zai ka kuma jira duk da haka dai sai na dama ta saka kama sai dai samu wani malami yace ni ne kace mutum kaza in ina da tuba sai hudu bai na bainaka bai na tauba waye yake ga tsakanin karfi ba lalle kana ba yanzu yana da kyau ka tuba amma ka bar wannan garin da kake dan garin da kake dinnan mutanen da suke ciki mutane ne masu sabo da yawa kai hijira zuwa gari kaza wannan akwai bayan Allah na gari wanda zaka haɗu da su ka je ka bauta ta mahalla mahallin kai anan gurin kaga ya tura shi zuwa gari wata ƙasa mai tsarki inda ake bautar Allah dan ya kau daga garin da yake mai mai sabo kuma daga karshe kaga da ya mutu akan hanya tasirin kusancin sa da wannan kasa ta rahama ko ta mutane masu da'a ta sa ta masa rahama kamar yadda yake a ƙarshen hadisin da kun san wannan ina fata an fahimta a sai kenan wato kasa da ake yin sako kenan tana da tasiri haka inda ake da'a ma yana da tasirin الثالثة مسألة أخرى رد مسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال idan matsala ta rikitar da kai sai ka haɗa alaƙa tsakaninka da wanda take fili sai ka ga dukkan wannan rikicin ya riga ya kauce yanzu mas'alan farko da ya yace mana la yuzbahu bi makanin la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi bi ghairillah ba za a yi yanka don Allah ba a wurin da ake yin yanka don wani sa wannan wani abu mai rai sai muka to me alaka to amma da ya kunna alaka tsakanin wannan da la taqul fihi abada hana annabi sallah a masjidil dirar sai ya kasance ikkalin da za mu samu ya riga ya kun bai da ku الرابعة مسألة هدوء استفسال المفتي idza da ila zalika wato mai fatawa ya halatta yayi tambaya ya nemi ƙarin bayani daga wajen wanda ya masa kai ne mutum ya zo tambaye ka bai hukuncin kaza to kafin ka bashi ansa in baka fahimta ba sai ka tambaye shi dalla dalla dake dake har ya fayyace ma me yake so har ka ji dukkan lungogin tambayar dan ka ba da ansa gwargwadon abin da ya tambaya a ina za mu fahimta ka mutum ne zo ce yayi ba sai zai yanka kuma aure kaza da ne annabi ke tambaya tun kafin ya bada ansa alkana fiha wazanan min awsan aljahiliyyah wa هل فيها عيد من الآيات النبي تبدي تحصل على جوابات جاني سنيكاومي نيكاومي ده ونن كنونا قال مي بعد ما تبوا في في فإن كان من بس سينا دكتور يا أرا بنت كم ما يتم بيا في كم ما سنيك في ده يبات ما جرن ده يتم بيا أعاني بو الخامسة مسألة كبيرة أن تكسيس البقعة بالنظر لا بأس به إذا خلا من الموانع كيف أنت وني بريكو ونولي سوى مكوز زي باكن في أولين zai ba da sadaka a wajen zai yanka dabba a wajen wannan babu laifi a shari'a matukar wannan wurin ba wurin sako bane amma in wurin ya zanto wurin sako ne sai kai ba kantan zaka je wajen kai sadaka ko zaka yanka rago a wajen in ya halaka bai halaka kun fahimta ku amma matukar babu wani sako da ake a wajen keɓance wuri da kance wannan babu laifi السادسة مسألة شدة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ana hana cika bakance a wuri matukar a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan mutanen jahiliya walau ba da zawalihi ko da ko yanzu babu gunki da an taɓa amma yanzu to sai ka je wurin danka cika bakance to sai a hana ka dan jin tsoron karkara ya wani abu da aka saba yi a lokacin jahiliya alal misali mu ce ga wani falalan dutse da can maguzawa a nan gurin suke zuwa su yanka shanu su yi kaza su gabatar da naman sadaka wato kuma jinin suke sun bai mabin to sai ya kasance musulunci ya zo su musulunci to daga bayan shekaru kai kuma sai ka zo da lagon ka na laye sai kake so ka hau kan wannan dutsen kai duk da haka bai halarta ba dan karka sanawa mutane ma gwazancin su an fahimta su mas'ala ta bakwai. المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد Hana هنا ينكا nan ko hana cika bakance din nan a wuri idan kana fihi idun min ayadihim idan a wurin akwai wani idi ko wani biki da mutanen jahiliya suka saba yi ko maguzawa suka saba yi ko masu wani addini daban wanda ba na musulunci ba suka saba yi walau ba da zawalifi ko da bayan gushewar wannan idin nasu ma'ana da kan rana kaza ga watan kaza an saba idan yazo sai an yi kaza wani abu na jahiliyyanci sai daga baya sai aka daina to kai kanka ke banci wannan ranar da da wani bakance naka dan karka tana wa mutane magudunci as-saminatu mas'ala ta takwas annahu la yajuzu al-wafa'u bima nazara bima nuzira fi tilka al-buqati li'annahu ma'siyah wato baya halatta mutum ya cika bakantan da yayi a irin wannan wuri da ake yin sako saboda wannan suka bakantan a irin wannan lokaci ya zama sako kenan a ta'atu mas'ala ta tara al-hadaru min mutabahati al-mushrikeena fi yadihin hani dangane da yin kamanceceniya da kafurai fi yadihin a cikin idin su walau lam yaksubu ko da mutum a zuci bai nufin haka matukar rana ta dace da ranar bikin su kai bai halatta kace za ka yi suka bakance kai bakance na yanka dabba a wurin matukar rana ta dace da ranar idin su bai halatta kai wani bakanci a wannan ranar ba ko da ba kai nufin girmama ranar ba kai kai nufin bautar Allah ne amma wannan zai gadar da kai kama da su a zahiri kama a zahiri kana jawo yin kama wato a batin ta ko ina shari'a ba ta so ya kasance wato mun yi kama da waɗanda suka ba musulmi ba cikin kowane irin al'amura yasa na kafin shekul islam ibn taymiya wato iqtida'u siratal mustaqim mukhalafat mukhalafat jahil yana da mutakar kyau a wannan babu za ka ga nusus na malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'ina wanda suke jan mai kwarai da gaske wajen yin kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba wajen tufafin wajen yin kamanceceniya wajen al'adunsu ka hata harki waɗansu malamai sun zafafa suka ce in ku gaɗu ko biyu kuna jin larabci makaruni ne ku magana da kansa <laughs> ba zai yi ba makaruni ne ku yi magana da dukkan wani ajamanci mu duk kuna jin larabci dan ku harshen da aka zaɓa muku shi ne da haka aka saukar da Qur'ani aka kuma muku annabin da yake magana da shi sallallahu alaihi wasallam san wannan harshen wani bangare ne na san musulunci saboda saƙon da ke rubuta a musuluncin da wannan harshen aka rubuta sai aka matsa wajen tufafi wajen komai ya kasance ko maza ko mata kar a mai kamance shi ne da kafa al'ashiratu mas'ala ta goma la nazara fi ma'asiya ba a yin bakance cikin abin da ke sabo ne ma'ana baya halatta mutum ya yayi bakance zai saba wa Allah wannan bakantan ba za a yi shi alhadiyata ashara mas'ala ta 11 la nazara li ibni adam fi ma la yamlik dan adam baya yin bakance cikin abin da yake ba mallakar sa bane babi na gaba babu min ash-shirki an nazaru li ghayri Allah babun min ash-shirki an nazaru li ghayri Allah mala ce mina shirki yana daga sirka an nazuru da gairin lafi wato mutum ce zai batance don wani Allah mun gabatar da ne batance ku mutum ce zai batance domin wani Allah wani Allah nan ko da ya zanto annabi ne ko mala'ika ne ko wali ne ko salihin bawa ne ce zan yi batance in zai tsabar wani in ba da zan yi batance dan neman kusancin wani in ba da sadaka sallah yau maulidin wane bari in yi kaza bari in yi hidima iri kaza dan wane ya tafi shi ko dan wane ya nemi kusanci zuwa ga wani din nan wannan kirka ne karar duk wanda ya wani dan ba sai ana yin sai domin Allah kan kirka ne babban kirka wanda take waje da mutum da cikin musulunci ya kamata mutane su kiyaye kwarai da wa qaulullahi ta'ala yusuna bin nazri wa qawluhu wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha ya'lamu wa ma min ansar ba ibada ne ga ayoyi sun yi magana akai Allah ya ce yufuna bin nazri mamane ne gari kenan in sun yi bakance suna cikawa wa yaqafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani ne wanda sharrin su sun doke wa qawluhu da fadin Allah ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin lalle duk abin da za ku ciyar na daga ciyarwa Ko komin yawan ko mun kankantar ta aw nazartum min nazrin ko abin da kuka yi bakance min nazrin na daga dangin bakance ko na kuɗi ne ko na kayan abinci ne ko na dabbobi ne ko na menene ko na wata ibada ne ko jiki duk abin da kuka gabatar na tiyarwa ko na bakance fa inna allaha ya'lamu to lalle ubangiji ya san sun yi ibnu kathir ke cewa a cikin wannan ayar akwai wa'ad akwai wa'i nan take mu'jizan qur'ani fa inna allaha ya'lam akwai wato alkawali na sa rai na akwai firgi nan take alkawali na sa rai da wanda suka yi siyar wannan ko suka yi bakantan nan da kyakkyawan niyya fa inna allaha ya'lam to Allah ya san da abin zai ba su razumi da firgiti ga wanda suka yi siyar wannan ko suka yi bakantan nan domin wani Allah to Allah ya san da abin zai musu mummunan sakamako a kai duk wannan fa inna allaha ya'lamu ya kunta wannan guda biyu kaga kenan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه Ba yace wa fi sahihi ya tabbata cikin sahih bukhari an aisha radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah su kare da gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal annu tara da mutum tabbata gare shi ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda ya bakantan zai yi biyayya ga Allah to lalle ya bi wa man nazara an ya'ti Allah fala ya'tihi wanda ya bakantan zai saba ma Allah kada ya saba ma wanda ya bagance zai yi biyayya da Allah to yi ba Allah biyayya ma'ana lalle ne sai ya tafi ba wanda ya bakantan sako to kar ya sako to ta yaya bakantan zai zama sako imam mutum ya yi bakantan dama domin manin Allah wanda wannan shine kararin musulma babu ya kai cewa shirka imam mutum ya niyyar bakance don Allah amma wurin cika bakantan ana saba ma Allah wannan ya da wani babi babun da ya gabata a irin nan dole ne suka bakance amma sai dai ba zai tuka shi a wannan wurin ba tuka shi a irin wannan wurin ya zama mai sabo ke amma suka bakance dole ne sai ya ji tuka shi a wuri amma dai ba a wannan amma wanda dama can ya yi bakancan domin wani Allah to dama ba shi halatta ba shi zai suka wannan bakance to tunda ya halatta ya ce zai suka wannan bakance yanzu me kamata ya yi ne malamai suka ce sai ya kafara sai ya bi an gane ku zai kafara ne duk wanda ya bakance na sako to wannan sakon da ya zai bayaru to wannan bakance sai ya kasance ya canji zuwa ga rantsuwa ke to rantsuwa kuma sai mutum ya yi kafara ba zai tuka ba kaga tunda bai tuka ba ya zo mai kenan ana bin sai bakin kenan ba zai tuka ba dan saboda cewa abin ba asiya ne to me ya kamata yake nan sai ya kafara saboda laifin da yayi ne wani abu wanda yake na masiya ko yin bakance kan wani abu wanda yake na masiya fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko wujubul wafa'idin nazari wajibin suka bakan wannan fada ma idan ya kasance bai kunshi sako ko idan ba kance zan to cewa bai kunshi sako ba ya zama wajibi idan ba kance zan to cewa ma asiya ne to wannan kuma wato haramun ne a الثانية مسألة تبيو إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك إذا ما كان yawa ya gari a matsayin ibada. kamar yadda muka gani karkashin nasosin da muka karanta to ya zanto juyar da wannan bakance ga wani wanda ba Allah ba ya zama shirka yin bakancen dan wani ba Allah ba ya zama shirka الثالثة مسألة أخرى أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به lallai ba kance da aka yi wanda ya kunshi sako wannan baya halatta a ce an cika ba ma za a cika ba dan ya zama haramun wato dai wajibi ne kashin farko kenan ko inda dukkan batuntan da zai kusa ba ya kusa ka'a ne mutum ya ce zai azumi mutum ya ce zai ce da miskini kuma a wurin da zai ce da miskinin babu wani abu da aka saba yi da mutanen jahiliya a wurin wannan ya zama wajibi ya cikin ko ba kancan da yake bai halatta suka ci ba shine mutum yayi ba kance da sako an gane ku mutum ya alkawali zai saba ma Allah yayi ba kance zai saba ma Allah ko wani irin mutum zai ta giya ne zai yi zuna ne zai wani aiki ne na sako yayi ba kance haka wannan shi ne babu mutum ya wannan saboda haka zai fita na biyu an gane ku na uku wanda yake mayu da abin al'ada wanda yake mutum yayi ba kance wanda bai da da'a ba bai koyi abin nan ba abin nan ba da'a bane ba sannan kuma shi kai tsaye ba zai zama to sako ba to shine suka kai irin wannan abin da zaka yi shine kafaratu ne da wannan suka ce galibi zai zai zai fi kama ne da rantsuwa dan kamar sukan akan buga misali kamar mutum ya zo ya ce maka wata ya tsaya yau kace san bai tsaya ya tsaya ki san bai tsaya ba in kuma har watan nan ya tsaya ya tabbata ya tsaya to zan tayar da ne goma sai aka waye gari bin ya zari ya tafi gari wata ya tsaya to ko ne ka tayar da miskinai goma ko kai ne ka fara su yamin ko dai kace da miskinai goma ko ka kai kafara ta rantsuwa wanda yake kafara ta rantsuwa kuma wanda yake shine ke da miskinai goma ko ko fatar da su ko yan tattabewa goma ko idan ka kasa wadannan azumin kwana uku an gane na kada da mu shine na fassara shi هو أن يوجب المكلف نفسه شيئا من العبادات ما لو لم يوجبه لم يلزم haka imam al ya faɗa huwa an yujiba al-mukallafu nafsahu shay'an min al-ibadati ma law lam yujibhu lam yalzam abin da yake ba kan sai ka lizintarwa kanka wani abu na ibada wanda ba dan yanzu ne sai ta yi gobe ko jibi ko sati mai zuwa amma kai da kanka sai kake alƙawari tsakanina da ubangiji in Allah ya kai mu litinin mai zuwa zan yanka rago in ba ta ta tsare mai yin wannan shine ba ta ka fahimta eh ban ji ba yanu hu bi safira masu fasira masu da suke fasara shi da tumbi amma idan an ce mustafir abin da ya fi karfin ka sharruhu mustafir domin daga sai fara ne abin da ya yi tsiri ya ta kanka to dabba idan sai tumbe kuma kaga ta fi karfin bai take to shine a wasan da kuma da tumbe sai rubu masa tsira maganar eh maganar eh wurin da ba na saban Allah ba ai ba wuri ɗaya bane wurare ne masu yawa sai ce dole sai nan ko can ko can duk inda ne tsakanin can da kan ba yana zama ba da'i duk wurin da ba a saban Allah ya zama ne da'izi ne shi wurin a cika bakance amma shi kansa na san bakantan wajibi ne ai yasa muka raba abun ne ka fahimta da kyau ba mu mu mukhalafa din ta zai tashi da aiki kenan wa alaikum نعم abin da yake tambaya mutum ne yake zaune a gari a wurin akwai wani idi da mutanen jahiliya suka saba yi ko a rana ko a shekara ko a wata misali suka saba yi to sai kasance yanzu wannan jahiliyar babu da musulunci ya zama mai wajen kai kuma kana zaune a wajen zama a wajen baya baya sa mutum kai amma abin nufi idan ka tashi yin wani abu ya dace da ranan wannan da suka saba yi a lokacin jahiliya to shine muka ji halaka to eh kwarai da yana zaune a wajen dama ba daga wani wuri ya zo ba ce zai yanka dabba sai wannan ba tare da ba ya halarta wanta ba sai babu laifi a kan babu laifi babu min shirka li isti'azatu bi ghairi llahi babi na gaba yace min shirki yana daga cikin nau'ika na shirka al isti'azatu bi ghairi llahi mutum yace zai nemi tsari da wani Allah وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يؤوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا wato al-isti'aza ba a yin sai da Allah abinda ake nufi da al-isti'aza da mai suna al-iltija wal i'tisam kariya ana neman kariyar ta shi Allah ba kariyar wani an gane ku idan ko aka nemi kariyar wani ko fashewa karkashin tutar wani ba Allah ba to hakan da ake ya zama shine ma'anan min shirki al-isti'azatu bi ghairillah wa qaulullahi ta'ala Allah madaukaki ya ce wa annahu kana rijalun min al-ins lalle da can akwai waɗansu mazaje daga cikin mazaje daga cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al-ins suna neman tsari suna neman kariya a wurin waɗansu mazaje cikin aljanu fa zara duhum rahaka sai suka tsarawa aljamin sun shige da girman kai rabat ke ina abinda malamin tafsiri ke faɗa larabawa a jahiliyyar in suka yi tafiya sai suka zo wani masauki suka sauka dan jin tsoron kar wani abu cutar da su sai ya cutar da dabbobin su sai su tashi su ce muna neman tsayi jikini da hadal wadi muna neman tsayi muna neman kariya da shugaban wannan kazarrabu da shugaban wannan wuri wannan fili ya kare mu daga sharrin mabiyansa wato suna nufin shugaban aljanun wajen ya kare su daga aljanun wajen ya kare su daga dukkan mai cutarwa a wajen wannan zai ka sarkin aljanun sai a ah, wato ake banda ma jinsi na aljanu da nake mallakan su cikin tsoro na dan adam mana cikin tsoro na ne fa za duhum ra'asa sai su kara musu girman kai to kaga anan gurin ubangiji ta ala ya koyo wannan aya na ba da labarin waɗansu daga cikin mutane da ke neman ƙarin aljan wannan labari abin da ya kunsa shin yabo ko kuma kunce kunce ya kunsa don shi da shi tabbatar maka da muhallin ya ba wai ake a hito kuma labarin cewa an yi kaza ba a'a ana son a fa'idantar da kai shin abin nan da aka yi ya cancanci yabo ko kuma kunce ya kamar ya cancanci kunce a cikin nan abin da ya halatta neman tsari da wani wanda ba Allah ba wannan bai halatta ba وعن خولة بنت حكيم رضي an عنها قالت an karɓo hadisi daga kauna ta hakim Allah ki kare da a gare ta fati sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi na cewa man nazala manzilan wanda duk ya sauka a wani masauki ya je wani gari ya sauka a hotel ko a wani gidan baki yana tafiya a daji ya sauka karkashin wuta bishiya ko gindin wata inuwa dan ya huta a matsayinsa na mutafiyi فقال سيدي أعوذ بكلمات الله التامات إنا نيمان كاريا تكلموا من الله التامات تككوك وتبان قطع من شر ما خلق ya kare ni da sharrin abin da ya halitta ma abokin sharri wanda duk yaje wuri ya faɗi haka lam yadurruhu shay'un ba abin cutar da shi hatta yarhala min har sai ya tashi daga wannan masaukin yayi gaba a yau ka je da ni ka sauka a hotel ana bude ma da mukullin da take kana ayyar da karka sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa annabi ya baka alƙawarin ba wanda zai cutar da kai har ka bar wajen ka faɗa da kyakkyawar kana ki kyakkyawar niyya ka faɗa kana mai yakinin ubangiji zai ansa maka a gindin biki ka sauka haka zaka faɗa a tsaye ka sauka haka zaka faɗa gidan baki ka sauka haka zaka faɗa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq wanda duk ya faɗi wannan ubangiji ta ala zai kare mahallin shahid anan gurin shine kaga anan gurin annabi ya ba da cewa a nemi tsari da wa da Allah a nemi tsari a wurin Allah domin kalimatullahi tamma kalmomin Allah su fakku ya zanto maganganun Allah ke wanda qur'ani na cikin su a taura na cikin su linjila na cikin su zabura na cikin su duk wata magana da Allah ta bai ta shiga cikin kalimatullahi to dukkan kalimatun Allah din nan suka kone to kalmar Allah kuwa ko maganar Allah kuwa tufa ce daga cikin tufofinsa idan ka ne kariya da wata tufa daga cikin tufofinsa ka ne kariya da shi kun fahimta ku ko to nawa ka faɗa idan annabi ya bada abu ba adadi ba a yi masa adadi idan mutum ya faɗa ko ɗaya yayi wani ya zo faɗa ko goma yayi wani ya faɗa ko ɗari yayi in annabi ya bada abu a buɗe ba adabi ba a iya kance masa adabi in kuma ya bada adabi ba a ketare masa adabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am ba yake manna nazara manzilan wanda bai sai kori bauti manzil duk da cewa yana daukan ba'anan gida amma ana amfani da shi ne a masaukin da yake na babunta a gida wannan annabi ya shirya da kai abubuwan da za ka rinka yi wanda kuma za ka zanto kariya din wannan idan mutum ya shiga sabon gida ko sabon rufa duk zai yi a uzu kalimatun ta tammat min sirri makalak eh eh eh eh akwai na safe daban makamancin wannan akwai kuma na yamma da eh akwai bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la ma'ana dai yana da kyau mutane dan su yi wa kansu gata dan yi wa kanmu gata mu samu wato a aura da azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan da waɗansu dubban su ga nan waɗanda za su zanto kariya da su matukar ka na bincike kana yin kyakkyawan niyya sai ka samu riba duniya da lahira a duniya ubangiji ya baka kariya a lahira a baka ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ina sai ka abin nan kuma riba dangane da bin sunna shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ma da alaikum fi dinin min haraj yurid Allah bikum sallallahu alaihi wasallam yanzu wane ne cikin yaran ka idan kana da wanda ba zai iya da ce wannan ba in ya ne ta kafa biyar a'udhu bi kalimatu llahi tammat min sharri ma khalaqa sai ma dan shekara 60 ya haddace yaro dan shekara biyar ya haddace wanda suke tsakanin biyar da 60 su haddace amma idan kai aka baka wata addu'a ta dubi'a wani sakan dani ko ni ta tau har ka mutu ba za ka ga haddace kai sai ne ka da kuma kirme ne babu laifi idan mutum ya yi gida ya nemo masu gadi babu laifi wannan baya cikin babin neman kariya a wurin wani wanda ba Allah wannan yana cikin babin al'akhdhu bil asbab ubangiji ya halatta maka al'akhdhu bil asbab sababi kai riko da shi amma wane ne ubangijin sababi shine Allah yayin da kake dauki gadi ya tsare ba kantin ka ko rumfarka ta kasuwa ko gidanka to karka dogara mai gadi ka dogara ga Allah amma ka yi riko da mizani dan shari'a ta baka izinin wannan amma dogaran ka na zuci zai ta'allaka ne kan mai gadi a da mutum ya ta'allaka kan mai gadi yi shirka shi dogaran ka na zuci yana da Allah mai gadi wani kwanin da zaka yi an fahimta ko wannan yana cikin da su ba. kamar muna cin abinci dan karmu mu wa? muna shan ruwa dan karmu mu wa? muna shan zuma dan karmu mu dan maganin ciwon ciki ko dan magunguna daban-daban daban yi nuna amma kin wannan abincin shi ke magance yawan kin wannan ruwan shi ke magance a a mai magance kishiyar ko yunwar shi ne Allah ta'ala da dalilin idan mutum ya kamu da wata cuta sai ya kusa ruwan ko in ko ba ta ba a ce ruwan ba shi ke kusa da mai ba in mutum ya kamu da wata cutar sai ya kusa abinci kuma yunwar ba ta ba a ce abincin ba shi ke kautar da yunwar ba wannan Allah na sarrafa wannan dan ya nuna mana wancan sababi ne amma ubangiji sababi shi ne Allah to haka mai gadi ba shi zai bada kariya ba mai bada kariya ta karshe shine Allah ta'ala amma shi mai gadi tunda an halatta ma rike abin nan dan bangaren tawakkali guda biyu ne zuciya bai zuciya ta dogara ga Allah bai kuma su yi yunkurin kare abin da za su je kare da zaran mutum ya rusa daya to ya rusa tawakkali idan mutum yace a'a da ya samu zaratan masu gadi an kawo masa ko mobile ko sojoji saboda haka ya wadatu gaban Allah to ina cikin gida sai sauro zuwa kai sauro zai mai gadi bai sani ba me to nawa masu gadi suna kwance ubangidan sa ya mutu a cikin bai sani ba ba to nawa ta haka sai an fata ko ba a kusa da kai ka gani idan ko mutum ya dogara da cewa zuciyarsa tana kai da Allah amma gabansa ba za su yi motsi ba wajen neman abinci ko neman abinci ko karkare zuciyarsa to wannan ma kuma ya rusa tawakkali tawakkali dole sai ka hada bangarorin guda zuciya ta rataye da Allah gabbai su yi yunkurin su na ba da kariya da nemo kai abin da yake ne amfani kama inda ku duk wanda ba su fahimci ta hankali ba nan ba suke zama ya da yawa daga cikin sun a nan su suka zame shi ne kurtubi ya ce jahilci ne kanka kai haka imamun kurtubi a cikin tafsiri ya ce su ba su suka dogara ga Allah sai su zauna a cikin halwa to wai zai kawo maka abinci a cikin halwa ba san kana nan ba a ta kama da ta fi tafi kasuwa ta kama da ta fi tafi da ko sai kai noma na'am ai mai gadi an ba shi amana ne yayin da aka yi sata a waje in alamu sun nuna cewa ba ya da gaskiya wannan babu laifi a cikin ta tabbatar dan abin da yasa amfanin tuhumar sa ko ba dan ya biya ba dan a soke ki daga kundin masu gadi kar wanda ya kara daukar shi tunda ba amintacce bane ba yanzu dalilin da ke sa a dauki mutum gadi shi ba ya da dama mai gadi abin da ake bukata yanzu to mai karfi tsato mai ya zanto mai amana in ba karfi ba amana da ina amfanin sa ai da wani amfani alqawi al-amin ai kullu khairu manasa nazara wanda duk a a'udhu bi kalimatin lahi tammat annabi ce lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi zalika ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan wurin wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi al'ula fihi masail a wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru ayatul jinni mun yi tafsirin ayan nan ta cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum ra'asa الثانية مسألة تبيو قوله من الشرك أشي نيمان أي قول من وندا با الله با منين وانا شركة duk wanda wannan yayi shirka الثالثة مسألة أخرى الاستدلال على ذلك بالحديث kafa hujja game da hakan da hadisin annabi li'anna al-ulama yastadilluna bihi don su malamai suna kafa hujja da wannan hadisi ala anna kalimatillahi ghayru makhluqa cewa a ce kalmomin Allah ba abin halatta bane ba a sifa daga cikin sifofinsa ba halitta bane kalmar Allah ba halitta bace ba a sifa daga cikin sifofinsa ba halitta ne cikin halittunsa kun fahimci wannan kaga zan to raddi akan mu'tazilawa da suke ta alqur'ani ah, قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك كنت الله الثاني to kuma sai Allah sai annabi mana mu ce a uzu kalimatu lahi tamma yanzu kenan mun nemi tsari da mai da halitta ya mun nemi tsari da Allah Allah ai ba Allah ba wani Allah ne amma maganar Allah ku shine Allah din su ta hudu fadilatu hadha du'a'i ma ikhtisari falalan wannan addu'a tare da gajar cewarsa gashi kuma yana cike da falala al-khamisatu mas'ala ta biyar anna kauna shay'i yahsul bihi manfaatun dunyawiyya min kaffi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk mali ce kasancewar abu a iya samun wani amfani na duniya da shi wannan amfani na duniya min kaffi sharrin amma dai ije wani sharri aw jalbi naf'in ko jawo wani amfani kasancewar abin da wannan sifar la ya dullu ala annahu laysa min shirk wannan baya nuna cewa abin ba shirka bane abin nufi ka iya jarraba wata laya da aka baka sai ka ga ta ci kar ka dauka tun da layar ta yi baki ke nuna ko ba shirka kai ba ka iya jarraba wata addu'a da aka baka da ta kunshi kiran wani mutum wanda ba Allah kiran wani salihin bawa kiran wani wali dan Allah ya jarrabe ka kuma sai baka kariya kar ka dauka kariyar da aka baka wannan amfanin da ka samu na duniya ya nuna abin da kai ba shirka har yanzu kana na a matsayin ka na mai shirka mai amma wannan bangaren Allah ya maka ta lalama kuma su ne kana tadrijuhum min haythu la ya'lamu wannan fa wanda suke kiran lafi da uzani Allah ya ce kana tadrijuhum min haythu la ya'lamu zan yi ta lalama kuma ta ta inda ba su sani wa umli lahum inda kawji mutum to da haka dan mutum yayi wani abu ma'aunin shirka yadda zaka yi gane ta shine kawai koyon ka Qur'ani da hadisi duk abin da qur'ani da hadisi suka nuna shirka ne to kai da shirka ne ko da a duniya ka ga mutane suna yi suna amfanuwa da wani abu a duniyar wannan abin baya shiri daga shirka ya zama tauhidi yana nan a matsayin sa shirka an fahimta ko kamar yadda ma'aunin tauhidi shine ne qur'ani da hadisi ko da a duniya ta wani yayi riko da tauhidi kam kam kuma ka yana kan wahala a duniya wannan baya nuna abin da ya riko da shi ƙarya ne gaskiya ne abin da ya riko da shi kun fahimta ko to haka yake a wancan bada mai saboda haka dai neman tsayi hakki ne na Allah ta dai dan haka Allah ta'ala ya saukar da shi ba ga annabi kowane annabi zaka samu ya nemi tsari da Allah yayin da annabi Musa alaihi salam mutanen suka faɗa masa ba daidai ba me ya faru ba ya wuce Allah da Allah ba da yace inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara sai suka tambaye atattakhiduna hudu'a qala bi qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin annabi ne alaihi salam farkon manzanni ba shi ma abin da ne mutum kenan a'udhu ka an as'aluka ma laysa laka bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun min khasirin kowane annabi ya yi istiaza ne yana neman kariya ne wurin Allah har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa al na innan kula a bi rabbil falaq da kuma kula a wani rabbin nas wanda suka kunshi neman kariya a wajen Allah kuma suka zanto kamar waɗansu irin jumlatattun ababai abinda duk kake ne dan ga maka barazana an kunce shi cikin kula uzu rabin falak da kula uzu rabin ko me wanda ka sani da wanda baka sani ba kake jin tsoron me maka ba daidai ba an kunce maka shi anan ka nemi kaga Allah kare aya ɗaya ko biyu zaka ji san hada sauran qul a'udhu bi rabbil falak ka ce ina neman tsari a wajen ubangijin alfalak ya ce ubangijin da ke kawo safiya ana cikin gudun dare min sharri ma falak daga sharrin abin da ya halitta ma abu sharri wato ba za ka ce daga sharrin abin da ya halitta idan ka ce haka wannan yana nuna kenan duk wani abin da Allah ya halitta akwai sharri tare da shi tare da ba haka bane akwai abin da ke sharrin ne akwai abin da ke fihi khair wa fihi shar akwai kuma abin da ke khair ma hadihi hiya al-qismatu as-salatiyya kake uku ne cikin halittun Allah ko da bai zanto alheri tsantsa ko ya zanto ne sharri tsantsa ko ya zanto yana da sharri yana da alheri abu wanda su sharri ne tsantsa iblis sharri ne tsantsa jahannama a azan Allah wa jarana sharri ne tsantsa an gane ku abin da yake akwai sharri tare da akwai alkhairi shine ba kai da makhluqat yanzu ko da da zaka mu'amala da shi akwai bangaren ijabiyat akwai bangaren salbiyat akwai inda zaka yi dadin mu'amala da shi akwai inda zai ma abin kuma to sai ka amfana da bangaren alkhairi ka nemi tsari daga wancan sharrin naki an fahimta ko akwai kuma wanda suke ko kai ne ne tsanta ba ta ne aljanna mala'iku annabawa waɗannan hukun ba sai alkhairi ne tsanta ba ta ne to da haka kenan ka za ka ce ba min sharri ma kala daga sharrin abin da ya halitta kaga mai kowa kace da sharri sai dai daga sharrin abin da ya halitta ma abuci sharri sai zanto ka fitar da wanda ba su da sharri ba ka neman tsari da su ba ba ka neman tsari da mala'iku dan ba sharri da da ba ka neman tsari da aljanna dan ba sharri da da ba ka neman tsari da annaba dan ba kana neman sharri a kare ka daga sharrin dukkan wani abu ma abuci sharri to kaga nan ne dukkan wani abu da aka halitta ma abuci sharri kaga komai ya shiga mutum ne dabba ce na'ura ce kowane irin abu ya shiga wata annoba ce wata cuta ce sai mu yi aya daya to ban sana idan ka bi ayoyin sai zan tafsir ne ba da ijmal an jumulce yanzu kuma za a rarraba har zuwa karshen wato ainihin sura da wata mutum zo mata sai sa kullum da garke annabi karanta kullu wallahu uku kula uzu birbin falaka uku kula uzu birbin nasi uku ya tofa a hannayensa ya jikin jikinsa duk inda ya samu damar safa sai ya tafe a jikinsa inda yake ba tufafi ya tafa inda yake da tufafi ya tafa akan tufafi haka ake yi ba lallai wai sai ka cire tufafin ka shafa ko ba a inda a al'adance na waje ka ta biki inda a rage ce ka shafa a kai riga su biyayi to kaga wannan ya zama babbar kariya ce ba ruwanka da wata laya ta kofar gida ko kamar rago na kofar gida ko wani kamar rago da zaka sa jikin yaron mota ko wani ulu ko zare ko wani zobe na tagulla za ka rata yawa jariri maganin baki dukkan waɗannan dangi shirka ne shirka sai ƙarra sai ka ga wani yayi wani lokaci da bulula da take sauran kofar gida mutum ya sa bulu ko kawai rago yanzu shi wannan mai kafan tuni ya dade ya shiga cikin mutane ya an cinye ga kafan sa kuma zai aiki kenan Allah ya kiyaye abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada sai wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum tambaya na farko abin da yake cewa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutum idan ya zama wulin Allah to Allah zai zamo jinsa da ganinsa har dai zuwa ƙarfi to menene bayani game da wannan hadisi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi shine man adali waliyan faqad azantuhu bil ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma افترضته alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبكت بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأوتينه أو كما قال الله تعالى حديثي لولي يقول yake تعالى يقول ta'ala bawa ba zai kusance shi ba da wani aiki mafi soyuwa a wurin shi Allah ɗin sama da abinda Allah ya wuce sawa shi bawa ma'ana in kana neman Allah ya so ka to ba ka za ka yi ba sai ka yi abin da ya wajabta maka to ne abin da zai kawo maka yardan Allah kiyaye sallolin nan guda biyar a cikin jam'i da kusuri da natsuwa da abin da suke bukata bisa ga yadda annabi ya koyar sallo kamar a ayyukan muni usalli wannan zai jawo maka son Allah gare ka zakka haji azumi sauran ayyuka na ibada sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya jalla wa fil hatta ba wa na ba zai guje ba yana neman kusanci na da nafilfili har sai na kaunace matukar zai rinka yin nafila to kuma zan kara kaunace fa idza ahadathu in ko har na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in kasance jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da wa yadahu allati yabtu biha da hannunsa da yake aiwatar da ita yakin fada hannun dan ya karba ko dan ya bayar wa rijluhu allati yamshi alayha da kafarsa da yake tafiya wannan me zai jawo masa wannan yin nafilfili bayan ya yi farko to nafilfilin nan za ka yi su ne a tsarin da annabi ya bayar da doka dukkan ibada ana yin su ne da annabi ce kar ka kawo nafilfili na bid'a kai nafilfili wanda annabi ce ga rawatib nan waɗanda ake wanda suka shafi azhar da wanda suka shafi magariba da wanda suka shafi isha'i da sauran ga kasari da wutri nan ga qiyamul layl nan ga rakatan da fajr nan ga salatul duha nan duk wannan suna cikin nawafil waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dangane da nafil na sallah ke ga nafil fili na azumi nan irin wanda annabi ya koyar amma karka ka yadda kiro naka ka zo da annabi ba to idan mutum yayi wannan sai Allah ce zai kasance jinsa zai kasance ganinsa zai kasance hannunsa zai kasance ne kafarsa to wannan hadisi zai ɗauki ma'ana guda biyu ne ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ɗaya ta samu goyon baya a cikin hadisi ɗaya kuma ba ta da goyon baya a ko ina wasu cikin hadisi in ma ya ɗauki ma'anar Allah zai kasance jinsa jin shi wannan bawan da ganinsa da hannunsa da kafarsa ma'ana ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yi da'adi, irin su ne wai za ka mai lagawa arabu anhu wa qalu lana a a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi al-jahili Iza marzu bil lagawi marzu kiram to Allah ya zama jinsu ma'ana baya aiwatar da jinsu cikin abin da yake yarda ne ga Allah Allah zai kasance ganin sa babu yadda za a yi kallace wani abu sai wanda Allah ya izini yana aiwatar da ganin cikin abin da yake neman ya dalilin Allah Allah zai kasance hannunsa yayin da zai karba zai karba abin da yake haƙƙinsa ne ya yin ya karɓi abin da ba haƙƙinsa yayin da zai bayar zai bayar kuma a inda ya dace a bayar ba a mubazzaranci ne ba kuma ya aiwatar da hannunsa don zubar da jinin wani ko don kawar da dukiyar wani ko don zalunta Allah zai kasance kafarsa ba zai taka da kafan nan bai ga wuri ta wurin da yake da'a kamar tafiya musulmi dan halittar sallan jin da'a tafiya neman ilimi da'a ziyara sa'a ne to wannan ne ma'ana ta farko wadda take wato ainihin ma'ana mai kyau dan tana nuna bawan yana nan a matsayinsa na bawa Allah yana nan a matsayinsa na ubangiji ta'ala amma kawai juyuwar waɗannan gaɓoɓi guda hudu har a ce sun zama na Allah ba wai dan adam din ne ya rike ya zama Allah ba a'a waɗannan gaɓoɓin baya aiwatar da su cikin abin da yake neman ya dani kun bai wannan ma'anar da kyau to wannan ita ce ma'ana mai kyau ma'ana ta biyu ita ce ma'ana mara kyau wanda sufaye yan wahadin rudu suke bata cewa Allah zai iya zama bawa bawa ya zama Allah da yake kun su san zan zama jin sa wato Allah zai zama jin wannan mutum wa basarahu ya zama ganin sa wa yadahu ya zama hannun sa wa rijluhu ya zama shi ma'ana ya zama shi ina wanda ibn ya gina aka yi al-abdu rabbun wa rabbu abdun kana eh, ta a a dora a a wanda duniyar sani irin wannan amma duk da haka su bayan yau sai su rinka kokarin su tawayin magana da wannan suka gina wahadatul wujud wa mutum zai iya zama Allah ne yara kaga suna fitowa suna cewa so su zama Allah sai mutum shi ma Allah ne mace ma ita ma ta ce ita ma Allah ne saurayi ya ce shi Allah ne dole ma ta ce ita Allah ce to tunda an ɗauke musu takalif ga saurayi ga budurwa duk balagai kuma an ce ba shari'a a kansu ba doka a kansu tunda an ce in kulta abu ba za su haku aw kuntu rabbun annabi kallam dan da za ka rabu shari'a kaga sai shi yansu yara suka fito suna siya a cikin garin nan a nan cikin birnin Kano saboda wannan akida ta wada in ka matsa masu wannan akida ina kuka kawo masa ka dakin suke wannan hadisi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubtiru bihi wa yadahu allati yamsu bihi wa rijluhu allati yamsu alayha akan wannan suka gina akida ta wada suka ce duk abin da gani yace fa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu ita duk magana da kaji a duniya maganan Allah ce da zikiri da hakariya da kirmi maganan Allah ce da wanda kaji ta waƙe da wanda kaji ta zuba waƙe ba maganan Allah haka suka to kaga wannan sun ji kansu da kansu da me za ka kafa hujja da wannan ma'ana mara kyau abin da ke nuna ma'anan farko ya yake mai kyau farko dai dalilai na shari'a shi kanshi hadisi dan a cikin hadisin abu guda biyu ake magana da. ar-rabb wal abd ubangiji sai kuma bawa akwai al-abid akwai kuma al-ma'bud mai bauta akwai kuma wanda ake bauta akwai as-sa'il akwai al-mu'ti wato mai roƙo akwai kuma mai bayarwa akwai al-musta'id al-musta'id akwai al-musta'abid a cikin hadisin da akwai wannan domin ya ce ba abin da bawa na zai aikata in tofi sama da abin da na wajabta mashi kaga ya tabbatar da akwai bawa akwai kuma wa ubangiji ta Allah yake wa ma ba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya aw ma wala ya yazal abdi yatakarrab atan da take nan nabi kenan wala ya yazal abdi karraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu kaga akwai al mutakarrib akwai kuma al-mutakarrabu ilayhi al-mutakarrib shine al-abdu kenan al-mutakarrabu ilayhi Allah al-abid shine al-abdu kenan al-ma'bud shine Allah ta aka shi sai ce la in sa'alani la u'tiyanna in ya roke ni zan ba shi waye na roko waye ne bayarwa Allah sai ce wa la in sa'adani la u'izanna in kuma ya nemi tsari na to zan tsare shi waye ne neman tsari wa ake neman tsari da shi Allah to hadisin ya tabbatar da abu guda biyu sai kace duka ɗaya ne tun daga farko hadisin har karshen sa yana nuna maka abu guda biyu al-abdu wal rabb kaga ne al-abidu wal ma'bud al-mutakarrib wal mutakarrab ilayhi as-sa'il wal mu'ti al-musta'iz al-musta'ab hadisin daga farko sa karshen sa abu biyu ya gina kai ina ka samu cewa sun dunkule sun zama daya a cikin hadisin sannan a hankalce in yi zanto cewa kowa zai iya zama Allah kamar da suke riyawa to ina maganar kuma wani yabo ne cikin su kansu su kada muridan muridansu inda muridi ya zama Allah ya yanta su ba zai kare girma dole ba idan me yake hidima don yi samu ne don yi samu dauka wajen wa wajen Allah to ya zama Allah Allah ya kula kenan yanzu sai ka dai ka samu mutum a gidansu yana kiwon gaji sai ka ce ba bambanci da kai da zakara ka kine ba aqidar wahda da wujud ba bambanci da kai da bulsunan nan naka da ke tsara gari ba bambanci da kai da dakin nan naka da kake zuwa kai gona taki ba bambanci da kai da ragon nan naka ba bambanci da tsantsafan nan naka ba bambanci da hanziyar tantaka zai yadda ba bambanci da tseren da yake zuwa maka tsada ba shine da wujud ba domin al wujud ai duka duniya to suka ce wahada ma'ana duniya ta dunkule ta zama daya ba mai gani Allah ne wannan abubuwa wannan wannan ina da me kama sai kuma ta ce ai Allah ma ya ce innani ana Allah la ilaha illa ana abudni ni ne Allah ba wani Allah sai ni ka bauta mun sai suka ce to duk abin da aka rusuna aka ba bauta to wannan abin Allah ne inda Allah ya nuna ba abin bauta sai ki to ko da an bauta wani abu to wannan lokacin bautar ta canji ta zama ta Allah dan wannan abin a lokacin Allah ya tajalli cikin sa wannan fa yana rubuta wallahi kun san ba ka ji mutum wannan yana da cikin zahirin ma'ani ba wani kake duk yana nan to ta iya yiwa idan ka da wani wanda yake yana da wani bangare na karatu a cikin sai ya ce da kai to yanzu kun hana malamai malaman mu su tawili yanzu abin da kai wa wannan hadisin kai ma tawili tunda kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kai tawilin sa daga canjuwar Allah zuwa ga wannan sasannin gabobin da dan adam zuwa ga cewa abin da ake nufi da hadisi shine aiwatar da wannan gabbai wajen biyar Allah wannan abin da kai ba shine zahirin lafazi ba wannan tawili kai to kuma kana zargin mutum mai tawili kama yanzu ka fara cikin mai tawili kenan ni ma yanzu nan gaba idan nuka samu wani hadisi ka ga mu mutum ki kace kaza idan nayi masa tawili kar kace da jidan mi ta ka rike nawa rike na sai yace maka to a irin nan gurin idan kana da karancin bincike ko bin maganganun malamai sai ya fitar da shi in ka yadda ka yi tawili shi ma dole ka halatta masa tawili to a nan gurin abin da zaka ce ku fayyace kai da menene tawili kuma tawili kashi nawa ne wanne ne karbabbe wanne ne ba a karba idan ka san tawili kuma ka san kashi nawa ne kuma ka san wanne ake karba wanne ne ba a karba tambaya ta wuce da ta biyo baya wannan tawilin da na yi wani iri ne karbabban ne ko wanda ba a karban ne kai wanda kai wani iri ne karɓaɓɓen ne wanda ba zuwa to wannan shi da sai kai musu da ka more ya ta haɗa gudu in yadda ya kai rigima da shi in kuna tsaye tsaye kaga yana wuce mu mana kar mu dan da kaga ya fara da gumi kenan ka masa tambayoyin da baya da an yanzu yana son koya ku rabu da rigima ya daga murya sai a zo a sai kar ku yi fada to sai zanto an tashi kenan ba wanda ya tsoni ba wato an yi kunnan doki kenan ba wanda ya kayar da wani an yi kunnan doki kenan har ya koma ya je ya samu malam a tsoho ya biya masa kafin ya sake dawowa in kuma zai faɗa malam malam ya tambaye tambaye sai irin wannan ba a tambaya ba a magana da mai kirai to malam ba ya da an sake kar ku sake tambaye kar ku sake musu magana ai irin wadannan halaka ko an gaisu gudu ake ba a tambaye malam ba ya da an sake iya gudun ka iya ladan ka malam ba da hankali in yana da hankali suna ce to a irin wannan lokaci shi tawili kashi uku ne akwai tawili wanda yake qarib ina ake ce masa kuma at-tawil sahih akwai tawili wanda yake ba'id wanda yake shine kuma ake kira at-tawil al-fasid akwai tawili wanda ake sa at-tala'u da nusus tawili karɓaɓɓe wanda ake karɓa shine sarful lafzi an zahirihi almutabadir minhu ila mutamalin marzu'in lidalilin yadullu ala dhalik sarful lafzi an zahirihi almutabadir minhu ila mutamalin marzu'in lidalilin yujibu dhalik abin nufi ka dauke lafazi daga zahirin ma'anarsa zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ce ta fi shahara ba saboda wani dalili da ya wajabta haka din ɗauke lafazi daga ma'anarsa ta sarari zuwa ga ma'anarsa ta lungu saboda me saboda wani dalili da ya wajabta haka din yanzu a nan gurin mun ɗauke ji da gani da kafa da hannu da muka ce Allah zai zama su mun ɗauke su daga zahirin su shine Allah ya canji zuwa ga su muka koma zuwa wata ma'ana cewa shine bawa Allah zai dakar da bawa ya aiwatar da su wajen mai abin da ke yardan Allah ne kamar ya zama cikin to mun yi wannan saboda me saboda in muka dauke ka a wata ma'anar ta zahiri na nuna takuɗewa da dunkulewa tsakanin Allah da ne da bawa wanda kuma hadisin na nuna a'a Allah daban bawa dalilin da ke nuna Allah da ban bawa daban shine ya hana mu mu dauki cewa Allah ya zama bawan ko bawan ya zama Allah ne dole mu ba da wata ma'anar ta yanzu wannan ta tawulin da muke muna da dalili ko ba mu dalilai ina da sai ko a cikin lafazin kirmu je ko ina akwai al'abid akwai al-ma'bud akwai al-mutakarrib akwai al-mutakarrab ilayhi akwai as-sa'id akwai al-musi akwai al-musta'id akwai al-musta'id kenan jihatan min fakatan jihatul ab wa jihatul ma'bud jihatul rabb wa jihatul khaliq wa jihatul makhluq wato bangare guda biyu ne wanda suke raba da juna Allah kuma bawa to kaga wannan dalili ne da yasa muka kure lafazin daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ta biyu in ba mun sallama ta wili mutum to tawili ne wanda duk malaman usul suke sun yadda haza huwa ta'wil sahih wa haza huwa ta'wil qarib ko kace as-sahih ko kace al-qarib sunan Allah tawili na biyu shine at-ta'wil al-fasid ko at-ta'wil al-ba'id shine sarful lafzi an zahirihi al-mutabadar minhu ila mutamalin marjuhin لدليل يراه الصارف دليلا وهو ليس بدليل في نفس الوقت kautar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ma'anarsa ta lungu don wani dalilin da shi mai yin tawilin ya ɗauke shi a matsayin dalili amma a shari'an ta ba dalili bane wannan shine ake kira at-ta'awil al-ba'id shine kuma ake kira at-ta'awil al-fasi ba karɓaɓɓe bane wannan gaba ɗaya aure malaman usul na uku ne at-tala'u bi kitabillah shi ba ma tawuri bane kawai mutum yana wasa ne da nasin qur'ani a yadda yake sai da suka fassara shi kamar tafsirin shi suka ce inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara sai sai wa baqara din ne yake aisha wani irin tawuri ne zai iya mayar da baqara ta su aisha ya zama la'im ne bi kitabillah kamar kuma tafsirin sufaye da suka rushe jihadi aka ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul waɗanda suke kusa da ku cikin wani ya jido fi kuma gani za kuma zan damu su da suka ce ke nan jido a mutu to ya ke zuka san dan ki fasa da kai wato kafa su rute jihadi ba jihadi a cikin yasa Abu hamad al-Ghazali ya littafin sa Ihya Ulumuddin wanda su mai suke taimaka masa hujjatul Islam tun daga farkon lissafin har karshe ba wata lafiya ba wata falala da bai kawo ya sa ba ko da sahihi ko hadisi sahihi ko da ibi ko mawdu'i ya kawo ya ba amma har ya kare ba jihadi an yi maganar zuhudu an yi maganar takawa an yi maganar mujahada alwara'u azhudu wa tike wa tike amma ba jihadi saboda su jihadi shine ya kan zuciya kar a yaki kafin kar a mallaki takobi ko bindiga ko wani abu kaga wannan wal yajidu fikum gilza wannan tawuni ne wasa ne da tabi Allah ta kai an gane ku to wannan bai fayyace menene tawuni zai taimaka masa kwarai da gaske ka ji daɗin fahimtar abubuwa wani ne yake karɓa wanda ne ba an gane ku sannan shi kansa nan gurin in mutum ya iya mutu sai ce da kai abin nan da na yi ba tawili ba ne dan tawili a ta'arifinsa ne kamar yadda muka faɗa farkon lafzi an zahiri da mutabadar dubu ila mutamalin marduhin da dalilin yujibu zali kautar da lafazi daga ma'anar ta zahiri zuwa ga ma'ana ta biyu sai in ce a nan ban kautar da shi daga ma'anar ta zahiri akan ma'anarsa nake ta zahirin domin me zan iya cewa da kai ko da abokan ce idan ta yi kama da mutum ya ce wani ya zama wani ina nufin ya zama shi a canje ko ya ɗauko biyu irin na da halayya irin tashi da ayyuka irin nashi amma shin sa ne ya riki ɗaya zama shi ba shi ya zama shi ba shi ya zama shi ba ya ne in da shi kan nan bai tanti a ba kuma kai ka san a ɗabi'ance da yadda za a yi wani ɗan adam ya rikide ya zama wani ɗan adam wanda shi wancan ɗan adam ɗin na farko halitta ne na biyun ma halitta ne to tsakanin halitta da halitta rikiduwa ɗaya ya zama ɗaya ko su dunkule su zama ɗaya ba su iya yiwuwa a nasin shari'a a hankali a al'ada duk ba zai yiwu ba to ta yaya za a yi bawa ya rikide zama Allah ko Allah ya rikide zama bawa in ya zanto tsakanin dan adam da dan adam ba ta iya tafutuwa ba ta iya tuntuwa su rikidu su zama daya ko wannan ya zama wannan wannan ya zama wannan haza bainal khaliq wal makhluq idan ya zanto bainal makhluq wal makhluq baya yiwa kaifa yatimmu zalika bainal khaliq wal makhluq to in baga wala annai ya ina ganin tun da ke gaba na sun fara tafiya والله اعلم والسلام عليكم